shugabar makarantar hadda alƙur'ani mai girma ta shek ɗahir usman bauchi sayyada zainab ɗahir usman bauchi ta ce babbar baiwa ce wacce allah ubangiji subhanahu wata'ala yake kasancewar ƙananan yara masu ƙananan shekaru su haddace littafin alƙur'ani mai girma inda ta ƙara da cewa bikin saukar da suka gudanar shine karo na hudu karo na nawa karo na hudu kenan da da yi ɗalibai yanzu karo na hudu ke alhamdulillah mun samu yara 72 waɗanda suka haddace alkur'ani maza guda 45 sauran kuma matan da ake yi wajen koyawa wa'annan ƙananan yara duba da cewa su masu ƙarancin shekaru ne alhamdulillah yaro daga daga an kawo shi za mu sa su a aji a fara koya musu tun daga fatiha har su kai bakara ana musu ana gaya musu suna amsawa ana gaya musu suna amsawa har su haddace alƙur'ani shekara hudu dai in Allah ya mutu ya kawo ɗansa yana da shekara hudu kaza yana da shekara takwas zai ci alƙur'ani. Ha kuma sayyada Zainab ta buƙaci kawo ɗaukin gwamnati ga makarantar da masu hali hamma da sauran masu ruwa da tsaki. domin su tallafawa ci gaban makarantar ta hadda alkur'ani ta shek ɗahir usman bauchi da ke unguwar rijiyar zaki a jihar kano ana so da allah gwamnati ta sa mana hannu a wannan makaranta mai albarka ta sama mata muhalli mu samu kuma kamar sarakuna su masu sa hannu da manyan masu kuɗi wanda suke da hannu da shuni dukansu dai daga nan kano su ba wa ce ɗayan gurasa labaran standard boys television